sani ina son abin nan ya zama mai mahimmanci a gare ka kai ƙarya ne wallahi ba wata iskar ƙyada za ta rusa min farin ciki na yau zan ɗauki matakin da zan ɗauka sai da duk mai yiwuwa ta yi a Barista, ku kaɗi ne kuke mana katsalandan a cikin aikinmu. Ba karar tsaye muke muku ba, yanayin aikinmu ne zo da haka, kai ma kuma ka sani. Haka ne, idan da so samu ne ya kamata ki ƙara mana lokaci domin wannan yaron fa akwai sauran lam'a a tare da shi. Kar ka damu duk wata lam'a da take kansa idan an je kotu za ta fito fili. Sannan kuma a nan ne za a gane asalin ne gaskiya. Ba sai ka ce komai ba, na san akwai magana a bakinka. Abin da nake so da kai yanzu zan bar maka kamar in ya so gobe in zan wuce kotu zan biyo in tafi da shi don yanzu asibiti zan wuce kuma ina da marar lafiya kuma ni ce zan kwana a wajen Allah ya kai mu gobe lafiya ba matsala idan babu damuwa ina so in ƙara ganin kamar kafin to ba matsala za mu iya zuwa mu gan shi Oke to wannan yarinyar taka me yake damunta ne tana kokarin jefa kanta a cikin wani hali mawuyaci haka dakta abin da kasa ganewa wani irin yarinya wani irin hali yarinya take kokarin jefa kanta wanda ni ina matsayin mahaifata ba ta sani ba kina da masaniya kan abin da ke damun yarinyar nan ne ko tana da wata damuwa ko abu a wallahi oh, lafiya kalau muke tare da ita babu abin da yake damunta kin ma abin na sani kenan dakta ni ban iya gane wannan abin ba ita kan ciki tare ta cikin gida ta faɗa cewa ba ta da wani damuwa ko na ba ta kamar wani da Allah dakta me ainihin mafita kan wannan lamarin amma dai ya kamata ku rika nazartar suwaye 'ya'yanku suke mu'amala da su dakta yanzu dai menene abin yi likitan da yake zuwa yake lura da masu wannan bangaren wannan cutar ba shi da lokaci a sati sau ɗaya yake zuwa sai ƙarshen sati ma yake shigowa alfarma da nake nema da Allah a taimaka wa ne a cito rayuwarta ita kaɗai ce dangarta alhaji ba zan ɓoye maka ba wannan yarinyar ta sai an yi da gaske wajen ceto rayuwarta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu ɗaya kawai za mu iya za mu duk iya bakin kokarin mu yadda za mu yi mu ga cutar ba ta ƙara ƙamari a tattare da ita ba insha Allah wato alhaji kuma ko da na yi ƙoƙarin baka transfer kun ji wani asibitin shi ma dai inda za su je din su ma ya sun jira shi kuma ko da zai zo nan din da yake fara zuwa before ya can dakta ina son yanzu. zan yi ganin fadila yanzu ne eh, za ka iya ganin ta mana ba damuwa na gode gobe ne rayuwar ka ta ƙarshe da za ka yi rayuwa mai kunci da baƙin ciki tun da haka ka zamar wa kanka ka ki faɗin gaskiya har yanzu na sha sa irin haka a raina a matsayina na musulmi na san duk wanda zai kai na yi rayuwar kunci ya san da ni tabbas don haka bana buƙatar ƙarin bayani na san Allah baya bacci kuma ya san halin da nake ciki lallai maganan ka haka Allah zai iya fitar da kai a lokacin da baka zato amma kamar ne ma wata tambaya mu Kamal ya za ka ɗauki wanda ya yi sanadiyar fitarka a cikin wannan masifar a yanzu? ka san dai lokaci ya riga ya kurace maka zan ɗauke shi masoyin gaske a wajena kuma sannan ba taɓa wulaƙanta shi ba mutuka ina rai kamar wahala ba ta da daɗi na san ita ce ta sa ka faɗin haka ko ba na so ka ɗaukar wa kanka abin da ya fi ƙarfinka ban gane ba an sa kuɗin belin ka naira miliyan ɗaya da kuma kawo babban ma'aikaci wanda zai tsaya maka a wannan kana da su idan kana da su ka faɗa min na yi maka alkawarin gobe zan nemo su kawo su nan wurin su tsaya maka har ka damu idan ba ka da su zan ba ka bashin ma'ana zan kawo maka su su tafiye ka amma babbar matsalar idan na baka bashin su yaushe za ka biya ni shine babban matsalar gaskiya ne tabbas in na ci bashin ki ba san ya zan biya ki ba amma ke me yasa ba ki aikin Allah ba ina nufin ki fitar da ni dan Allah amma idan na ci bashin ki wallahi ban san ta inda zan biya ki ba idan na baka bashin kana da hanyar da zaka biya ni cikin sauƙin rai na yi alkawarin zan fitar da kai kuma zan ba da duk wani abu da ake nema na beji sannan zan kawo duk wanda ake so ya tsaya maka amma ina so ka yi wa allah alkawari duk wata alfarmar da na nema a wurinka za ka yi ko wannan ma bai ma ba ka ce na ma aikin allah yanzu na yi maka kuma gashi ka yi ban gane maganar ci ba don allah ki fita da ni a idan wannan bai maka ba kenan ni zan tafi Allah ya sa zaman da za ka yi a gidan gyaran hali ya zama maka izina na yarda a rashin sani a rashin sani ne ya Allah na maka alƙawari duk abin da wannan baiwa Allah take nema a wajena zan yi mata mutukar in bai saba maka ba a rashin sani ne eh na san ke ma baki san shi ba an rashin sani an rashin sani an rashin sani na san ba ku sani ba a rashin sani ne ba ku sani ba Assalamu alaikum. ina fatan an dan shaida a'a sai dai ka dan yi mun bayani to a sunana dai na farko malam sa'idu ni ne yayan malam sani makwabcin kamarar lafiya eh to idan iyalinsa na nan suna cikin jahilci sun kasa zuwa su tambaye ka taimako da ake nema na ɗan uwana a sakamakon rashin lafiyarsa gaskiya ne wannan to ni na zo do Allah do annabi taimaka saboda yanzu abin da ake nema kusan dubu ɗari biyu ake nema wasu gaskiya ne wannan ya ma kake da suna kace suna na sa'idu malam sa'idu girmanka da tsofantakarka da dantitakarka ita ta sa mm. abinda na ƙudurce a zuciyata to na gode na ajiye shi gefe Da na gode da a ce matashi ne irina mai jini a jika ya zo yake min wannan bayanin da ka zo kake min da ya ga abin da za mu kwasa da da shi ka san dalili? mutanen gidan nan ba su ɗauke ni da mahimmanci da mutunci ba a idanunsu da sun ɗauken da mutunci ba zai yiwu a ce kai da kake ƙauye sai kai ne da ka zo za ka zo ka ce gaya mun cewar wai ga halin da malam sani yake ciki alhalin cewar kai kankin kanka na fi ka kusanci da shi a yanzu duk da cewar yana dan uwanka kaninka ko wanka ne dai kai ka sani na fi ka kusanci da shi in abu ya same shi kafin ka ji ni ne zan ji amma ya kasance wai har ka taho daga ƙauye sannan kai za ka zo ka ke gaya min wai cewar ga abin da ya samu alhaji sani malam sani za ana neman taimakon kuɗi za a yi kaza za a yi kaza ina jin ka taimako ne ko ba zan ba eh. taimako ne ake bukata ko to ba zan ba to alhaji dukkan wannan magana da ka faɗa don kuma dan ban taimaka ba za a ce na rabu da rahamar ubangiji ne to sai in ji kai kai kai kai kai alhaji ina alhaji oh, ina ina ina ba zan ba ai ba a yi wa Allah shi shishigi tsakaninsa da bawansa sai da kake da hankali ke amma dai za a fara ne yanzu dai to sai in sani wanda ya isa ya fito wannan domin ba a yi wa Allah shi shi Allah shi ne yake wa bawansa rahama cikin lalata. to amma fi sabilillah a ce sai kai da ka taso daga ƙauye kai ne za ka zo ka ke gaya min cewar wai malam sani bai da lafiya ga gida ga gida yanzu ne alhaji ba abin da zan ce sai in ce maka na gode da kace ka ga kima ta a matsayin na da wallahi tallahi to na gode kuma na gode da kake magana cewar matakin da ka dauka a da matashi ne kamar ni ai da ya ga yadda za mu kwaso ta da shi amin inda gaskiya take masha Allah ni yanzu abin da ka faɗa alhaji na san ranka ya ɓaci kuma na gode da abin da ka faɗa mu sannan ina godiya da ƙimata da dattijantaka da ka gani tawa ka ce ba za ka faɗa abin da kai niyya ba da matashi ne dan uwan kai Allah saka da alheri Allah mai ba na gode kwarai da na barka lafiya na barka lafiya aka sit down kawai wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani in kuma ban taimaka ba ne za a ce mun na rabu da rahama ubangiji sai in ji kana da ah, kwantar da hankalinka duk wani bincike da ya kamata yi bincike ah, inda Allah ce maka abin da ya zo da sauri sai dai yar matsalar da ake samu na ƙarar rashin motsin nata kwana biyu da ba ta yi wannan kuma ya faru wanda yake nema ya haifar mata da ciwon zuciya ciwon zuciya kuma wannan kuma ya faru ne sakamakon a shock inda ta samu na buguwar zuciya wanda shine illa ummal aba sun janyo mata wannan matsala to yanzu ta wani saki ka wata mu dauka domin kiyaye afkuwar irin wannan hatsari a gaba domin wani abu ne ba karamin tashin hankali ba ne abu na farko da za a fara kiyayewa shine asalin binciken da muka yi ya nuna mana cewa damuwa ce ta jawo mata wannan matsalar sassa kuma wannan damu ita ta ta samu kanta a cikin kwama din nan sakamakon shock da ta samu a wannan lokaci ba mm. ah, alhaji idan ka duba ciwon nata bai su nisa sosai ba inda za a samu wata matsala amma idan muka dora ka akan ka'idojin da za ta bi to in Allah ya so yadda kuma zai zo mata cikin sauki insha Allah duk za kula insha Allah babbar da mota ni wannan yawan kwanciya duk ta ina kwanci tsawon kwanaki irin wa'annan zuwa shi ki sani da wani abu na za a samu ci gaba kan wannan wannan ba matsala ba ce amma abu na farko dole a kiyaye duk abin da aka san zai bata mata rai dole a musu wannan abu sannan kuma in son samu ne a samu wanda zai dinga zama kusa da ita domin ya dinga ɗebe mata kewar domin kada ta samu kanta a cikin yawan tunani wanda har damu za ta ƙara zamar mata illa mm. ina fata ka fahimci wannan sannan kuma in ta sha maganin to shine zai taimake ta ko kuma zai mata aiki amma idan duk ba a wancan ba to ko ta sha maganin to ina ganin kamar an yi ba a yi ba kenan ina fata ka fahimci ba wannan Allah ya sa in Allah ya so da muna sa rai nan da awa 24 za a iya samun kansan Allah su ya to Allah ya tabbatar da alheri Allah ya ba mu sa'a Allah ya taimaka Allah ya taimaka ba wani Allah ya taimaka amin Allah ya taimaka rashin sani a rashin sani ne ya Wannan ƙayataccen shiri zai dinga zuwan muku ne a duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare. A tashar mu ta Shela Hausa TV 24. Ku danna subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku lokutan da muke ɗora ƙayatattun shirye-shiryenmu. A tashar mu ta Shela Hausa TV 24. A rashin sani. anas adamu karaye kamar yadda kuka sani jarumi kuma mai kula da ci gaban shiri sannan kuma darakta a wannan masana'anta ta kanewood me za faɗa game da wannan shiri na eh babu abin da zan faɗa akan wannan shiri namu mai suna a rashin sani sai dai ina jin daɗi kamar yadda mutane suke kira na suke min alasan barka na yi aiki mai kyau da kuma 'yan cikin masana'antar ma suna yaba mu wanda suke tunanin kawo ba zan iya ba sai kuma gashi na yi abin da ya kamata yin su. a matsayinka na darakta wani kalubale ka fuskanta game da wannan a kalubalen da na fuskanta a wannan fim din ba zai wuce guda ɗaya zuwa biyu ba na farko dai ina so idan na zo yin aiki ne idan zan ɗau aiki ina so in ga kowa yana yin aiki da jikinsa don ina ganin irin wannan abin nawa ne tun na baya ya biyo na har mutane suke bani aiki kalubale na shine ba zai wuce idan na ce mai aiki da Allah zo ka daukan min kaza ko kuma mai kyamara daukan min wannan sin ko kuma jarumi sa kaya da wuri shine dan nuku nukun nan da ake shine yake dan bata min rai to wannan shine abin da yake taba ni mana anas lokacin da ka tsinci kanka a matsayin darakta na wani wani irin farin ciki ka ji gaskiya ne na yi farin ciki wanda ba shi da adadi saboda fim din da na fara dauka guda ɗaya ne don tun a baya ne na daɗe ɗaukar shi kawai sai na ji waya an ce mun wai ni ne daraktan fim din arishin sani gaskiya na ji daɗi sosai alhamdulillah matsayinka na mai ba da umarni a cikin wannan fim za ka iya sanarwa da masu kallon mu wani sin ne ya fi ba burge ka a cikin wannan shi gaskiya ɗin da ya fi burge ni shine inda aljani yake zuwa musu yake ba, gaskiya wannan sin ɗin na fi jin daɗin shi ni kaina a jiki to alhamdulillah a cikin jarumanka mm. wani jarumi ne idan kuna kan aiki kike burge ka ko kuma kake jin daɗin aiki da shi gaskiya ne wanda nake jin daɗin aiki da shi ba zai wuce watan ɗaya daga cikin jaruman fim ɗin nan na arashin sani ba wato ainihin alhaji jamilu araf shine mutumin da yake burge ni nake jin daɗin aiki da shi to a cikin jaruman ka kuma wanne ne ka fi samun na ƙasa ko kuma ce ma ka ka ni kai to wannan ba zan kama suna ba amma ni a raina na san cewa wane ne na fi samun kalubale da shi wannan kuma ni da shi ne za mu zauna mu tattauna ko kuma mu tattauna da ita wani masu kallo a to masu kallo sakon da zan ba su dai ba zai wuce cewa su je channel ɗinmu domin su danna mana subscribing sannan su danna ƙararrawa domin da mun ɗora shirye-shiryenmu su samu jin cewa mun dora kasan ita kararrawa dama tana sanar da mutum ne ko da a ina ne na gode ni